wani babi as-sayyibu abuha wa hiya karihatu koko babu sayyibi yuzawwijuha abuha wa hiya karihatu babin da ke maganan kan mace bazawara mahaifinta ubanta ya aurar da ita wanda ba ta so ba ta son aure me ke hukunci insha Allah قال أخبرنا يزيد بن هارون قال أنبأنا يحيى بن سعيد أنه سمع القاسم بن محمد أنه سمع عبد الرحمن بن يزيد ومجمع ابن يزيد الأنصاريين حدثاه حدثاه أن رجلا سنباش الأباري ونمت منهم أتكين <coughs> minal ansari cikin lansara mutanen madina yud'a khizaman sunan shi kenan an kaha bintan lahu ya aurar da essa wata 'yatasa, fakari nikaha abiya sai ta ki <coughs> auren da ya <coughs> da uban ta yi ba ta son mijin ba ta son auren to me kenan an yi matafin karfi kenan ko fa'atat rasulallah sallallahu alaihi wasallama aka ce an kaha ya aurar da ita sai ta ki domin ke nuna cewa tilasta mata aka yi eh ah, eh sai ta tashi ta zai wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama fa'atar rasulallah sallallahu alaihi wasallama fa zakarat zalika lahu tunda mas'alar ta kai har ta je neman goyon baya wajen manzo Allah ko mafita a wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama to ta ki abin ya kai matuka kenan faradda an halika abiha sai manzon Allah ya warware wannan auren fa hat abalu babata ibnu abdul munziri she ta auri wani mutum daban sunan shi kenan to me ke hukunci ma nan aka tilasta ta bata yadda ba sai a warware auren kenan ko don mace sai ta yadda tukun aure ke فذكر يحيى انه annahu انها كانت سيبا sayyiban yace ai bazawara ce to ina ma'anan cewa bazawara ce saboda a ce bazawara za a yi ma wannan amma in budurwa ce dole ta yi hakuri to akwai wanda suka ce ko budurwa ko bazawara an fahimta malikiya ne suka ce budurwa ubanta na iya tilasta ta yi aure to amma abinda ake so sai ta karba dole in ta ki karba بادولي قال أخبرنا خالد ابن مخلد قال حدثنا مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عبد الرحمن ومجمع ابني يزيد بن جارية أن خنصاء بنت خدام خزام زوجها أبوها وهي سيب قال ya nassanta cewa bazawara ce fakari hatu zalika sai ta ki haka fa'atat rasulullahi sallallahu alaihi wasallama faradda nikaha hashe manzo Allah ya warware wancan auren babu kenan babun almar'atu yuzawwijuha alwaliyani babin da ya zo na bayanin mace tana da waliyai sai waliyai guda biyu wanda su karfin su dai suna da karfi a lokaci duri suna da karfi a kanta sai wannan ya aurar da ita wannan ya aurar da ita to ya za a yi kenan aka ce sai a da auren na farko na biyu shi kenan babu shi kenan ya eh? <laughs> abin da shari'a ta ce waliyya ne ai sai ta ce ta fi son na biyu da sai a ba sai na farkon sai na farkon ya dawo ya ce ayi na biyun kenan wanda ta fi so. akbar da ya zidu bin haruna hala an ba ana sa'idun an qatada al-hasani bin amir aw samurata am samurata bin jundub anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ce manzo allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ayyu mamra'atin zawwajaha waliyan laha duk macen da waliyai biyu suka aurar da ita fahiyar lil'awwali min huma aure na farkon shi ne zai tabbata wa ayyuma rajulin ba a bai bai'an min rajulaini duk wanda ya ciniki abu ɗaya sayar ma mutane biyu fahuwa lil'awwali min huma ma'ana na farkon shi za wanda aka yi ciniki da shi shi za a bada duk waɗanda suka je ma'aikatan da suka yi double allocation aka ba wannan fili kuma aka ba wannan in aka zo ya za a warware wanda aka farkon wanda ya saya ko farkon wanda aka ba shi ne za a tabbatar da nashi na biyun sai a neman masa wani wuri قال حدثنا عفان قال حدثنا حماد بن سلمة قال أنبأنا قتادة عن الحسن عن سمرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بنحوه أي أجا darajar ya ubanta ya aurar da ita ba ta so ta je ta fara wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ke ki tafi a'a hakkin ta ne ita za ta je ta yi zaman da daɗi ko ba daɗi in aka tilasta ta ta auri wanda ba ta so yayi zaman zai zamo ba za ta ji daɗi ba ba bacci ba kwanciyar hankali ba a to sai aka hana an ka kiyaye ga ubanta fa ga hakkin ga ubanta ga hakkinta ga hakkin ubanta da ya aurar da ita ma wanda ba ta so wani manzo Allah ya rinjayar hakkinta ta manzo Allah ya ta <laughs> tana an ta girma kafin ta girma ya za ta yadda in tana gidansu tukun ta girma eh tana da zabi ta yadda ta zauna da shi ko kar ta yadda ta zauna da shi duwa wayannan matsaloli fa da ake ciki wanda bai san mecece mace ba shine yake wahala ne inda abin da ke saka mu wannan wahalhalu kenan eh kai kana son ta ne kana son ka ji dadi da ita amma baka san wace ce ita ba mai ce ita wannan da kake gani sai ka bi manzon Allah a hankali a hankali a hankali to shi ne za ka fi kowa jin daɗin mace duk wannan abin da kake gani da mulki da hayaniya da suke da siyasa da kudi duk duniya ba abin da ya fi mace daɗi haka ne ba abin da ya fi mace daɗi duk wanda ya faɗi wata magana wallahi ƙarya yake eh? manzo Allah ya ce hubbiba ilayya min dunyakum an-nisa'u wat-tib ad-dunya mata'un wa khairu mata'iha cikin mafarki manzo Allah ya ce wal mar'atu gaskiyar magana kenan to amma kai baka santa ba kuma kana son ka more ta yadda kake so ya za yi ka more ta yadda kake so ba za ka taba more ta yadda kake so ba sai ka san ta wace ce ita to sa'an nan tana da ka'idoji ita ma haka Allah ya halicce ta ba ka da yadda za ka yi da ita ita ma ba ta da yadda za ta yi da kanta haka ta samu kanta to ya za a yi ka more ta ba tare da ita ma wa'yansu ka'idojinta sun zauna ba zai yiwu a'a zai yiwu ba zai yiwu ba dole ne wannan dole ne matsalar kowa yana daukar ta ne kamar abu abu ne mai sauki ko ibani alkur'ani suratun suratun rum kawo ta rum ita ce ta kusa ko misa a kawo rum ya eh? ba alkur'ani ne wai ba ka ba abin da to suratun to suratul rum kenan ko 18 to aya goma sha don ka san mace wace shi ita darajar mace duk sa'an da za a yi magana mai girma sai an ce subhanallazi asra bi abdihi laylan min almasjid alharam ila almasjid alaqsa allazi barakna hawlahu to da Allah madaukakin sarki yazo zai nuna ma bayinsa kadaitakansa da ikonsa da cikansa da isansa da iyawansa to shine sai ya ce fa subhanallahi subhanallahi khabar abinda ake nufi ai tusabbihu Allah anta ka tsarkake Allah da duk abinda bai dace da shi ba ma'ana ka ce subhanallah. wannan kalma kuma ta zo bi kulli tasarrufatiha sabbaha lillahi ma fi samawati wa ma fi al-ard ba labari bane ba to in ka ce to ai sun yi ne sun gama sai ce a yusabbihu lillahi ma fi samawati wa ma fi al-ard to ai su ne suke yi kai ba sabbihisma rabbika al-a'la ba duk tasarrufatin su ba kenan sa'annan sai aka masdari subhanallazi asra bi abdihi lailan wannan kalman kasar darajar ta wallahi za ta za ta rage ma halhalun duniya da yawa tana dauke da sinadarin da ke kankarin zunubai sinadarin da ke sa ka samu daraja sinadarin da zai kare kaza da kaza kaza kaza kaza don Allah ce walau walaula annahu kana minal musabbihina la labisa fi batnihi ila yawmi yub'asuna me yake fada la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal fa subhanallahi ai a tsarkake Allah hina tumsuna wa hina tusbihuna sallar asuba kenan da da da da da la'asar da asar da azhar da la'asar wa lahul hamdu fis samawati wal ardi wa ashiyan wa hina tuzhiruna kaga sallah asuba ta shigo sallah azhar ta shigo la'asar magarba isha duk sun shigo hamsu salawat sun shigo cikin wayannan takaitaccen magana abinda ake nema gare ka ka bautata wa Allah yanda ya umurce ka da shi sannan ce yukhrijul hayya min al mayyit yana fitar da rayayye daga matacce ya zai ya za a yi haka ko mumini ya haifi kafiri ko kafiri ya haifi mumini ba haka bane ba malamai sun faɗi wannan kaza ta kyankyashe kwai kwai ya kyankyashe mai kaza in wake kyankyasar kwai kwai kuma ya kyankyashe mai ba haka bane ba eh eh ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها يكما راية كسابايا تابوشي وكذلك تخرجون هكذلك قوة زي فتورانا تاشن القيامة أنفا إمتى سانسة ومن آياته yana cikin ayoyin Allah wal ayat jam'u aya wal aya tarkasim ila thalathati aqsamin imma mu'jiza min mu'jizat al-anbiya'i aw ajaib as-samawati wal ardi aw al-ayat al-matluwa min al-qur'an كل واحدة من هذه يقال لها آية ومن آياته yana cikin alamomin kaɗaitakan Allah da isar Allah da kamala ta Allah da iyawa ta Allah an khalaqakum min turabin ya halicce ku daga me turbaya annabi adam ke farkon halitta abinda aka yi kenan an halitta shi ne daga kasa amma daga annabi adama kuma zuwa har yau har ana da kasa tsakanin mace ne da namiji a aure a sadu da ita ta dauki ciki ta haihu an fahimta wannan daga annabi adam wannan halitta duk ka gani duk inda ka ga ɗan adam duniyan nan farkon shi daga adamu ne da hawa'u ya aka yi wannan halitta ya zama haka ya cika duniya waye zai iya ɗaukan wannan nauyi waye zai iya bashi ruwa ya sha waye zai bashi iska ya shaka ya zauna lafiya waye waye sai Allah kadai shi yasa ce wa min ayatihi yana cikin alamomin isar Allah kudura ta Allah cika kamala ta Allah ikon Allah an khalaqakum min turabin thumma idza antum basharun tantashiruna daga turab daga annabi adama sai aka zo aka halarci na hawa da gare shi to daga nan ake ta yado har a yanzu duniya duk inda ka je afirka ga mutane asiya ga mutane duk inda ka je farare larabawa da turawa da duk kowa da makake ko ina dan adam ne banda allah ya isa yi wannan sa'an nan sai ce wa min ayatihi yana cikin alamomin kadaitakar Allah al'ayatu jamu aya kenan ko an khalaqa lakum min anfusikum azwajan ya halitta maku ya halici maku lakum an halice ta ne laka anta ba haka faɗa ba azwajan mata litaskunu don ku samu sukuni da nazuwa da ce min haku ilaiha ma mana ilaiha zuwa gare ta <laughs> ma a randa da bata a yi da a ja a gani ba zai yi ba to shi yasa darajar mace duk namiji da kake gani din nan shi ta haife shi yana bukatar dimin cinyan uwa tukun ya samu ya zauna ina duk duk a ina yake kai kawo kan cinye mahaifinsa da nonunanta ba haka bane ba yana yi yana yi har ya zo ya girma ya gama da wannan to ba a sani ba ko daga baya kuma yana bukatar dimin cinya da ya taka eh, aka ce daga baya ya girma kenan ya fita wannan waje ai ba yanzu ba ana maganar uwa ba ne maganar wa ake mu cike sa daga baya kuma sai zo yana bukatar dimin cinya amma cinyewa yana bukatan kuma ina da ina an gane shi ne yana bukatan a sa shi nan shi ne bukatan a yi mishi gaza shi ne mace kadai ita za ta yi maka wannan matarka kadai ita za ta iya maka wannan kuma a lokacin litaskunu ilaiha don ku samu sukuni zuwa gare ta ba ce ita ta samu sukuni gari alkil almar'a mawaddatan wa rahama saka soyayya da jin kai ka sota ka tausaya mata ta ta tausaya maka inna fi zalika alkina inna fi zalika la'ayati akwai alamomi na kaɗaitakar Allah liƙaumin ya tafakkaruna sai ka yi tafakkuri cewa ita macin nan wace ce ita mece ce ita ka yi tafakkuri ka taba tafakkuri ni'ima ce na zauna unguwan kasa a madina ƙauyen laraba na zauna wallahi cewa suke alhurmatu ni'ima wai mace ni'ima ce Allah ya maɗan namiji mace ni'ima ce haka suke faɗa ka yi tafakkuri ka yi kai ka yi tadabburi ka yi ta duk baka dai ba a kai dai mace ta yi ma kyau kana son ta ji daɗi yaushe za ka taɓa yi ka taba tafakkuri wannan halittar da Allah ya halicce ta da more ta da ji dadi da ita gashi nan in ban same ta ba hankali ba zai kwanta ba in ka ganta kyauta ya ce ke dauke ma hankali ka taba tafakkuri me ake nufi me Allah ya me Allah yayi a wajen sa'an nan mace ke na aka wata cikin cikin yace wa min ati khalqus samawati wal ardi akwai wanda ke shakka cikin girman halittar sama da ƙasa wakti lafi alsinatikum wa alwanikum duniya duk inda ka je kala kowa da kalarsa sa'an ba kowa da harshensa inna fi zalika na ayatin lil alimina min ayatihi منامكم bilal ila akhir ma zakara mahallu shahidu na shine. an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ila ilayha ka taba zama kai tafakkuri ita mace nan ce ita ba ka da abin da ya maka kyau a rayuwar duniya kamar mace ba ka da abin da ya maka daɗi a rayuwar duniya sai mace kowa duk mai hankali ya tabbatar da haka an fahimta wata shekara mun tattauna nan wani cikin ku ya ce ai bacci ya fi daɗi aka ce ya taba yin aure ne ya ce a aka ce kafa da gaskiya in kana son ka san ce mace ce mace kuma ka ji daɗin ta sai ka bi manzon Allah a hankali a hankali ka bi manzon Allah me ya faɗa yayayi yayi tsara to zaka fi kowa jin daɗi zaka zo ga duk wannan ana siyasa ana tashin hankali ana tara kuɗi ana samun tashin hankali da damuwa ashe mace ta fi kowa ta fi wannan duk daɗi a rayuwa babu nahayi an mut'atin nisa'i babin da na an hana auren mutu'a ƙwala akabar na ji afar bin haunin ana abdulaziz ibn umara ibn abdulaziz an rabi ibn sabura an na abahu haddasahu annahum saru ma a rasulullahi sallallahu alaihi wasallama fi hajjatil wada'i faqala suna tafiya cikin hajjatil wada'i sai manzo Allah ce istamti'u min hadhihi nisa ku auri wa'annan mata almut'a ah, mana azwaj ko aure su wal istimta'u indana at-tazwij ku aurar da su fa aradna zalika ala nisa'i sai muka fada ma mata fa abaina illa an yadribna bainana wa bainahunna ajalan sai ce a'a ba za mu yadda ba sai dai ayi mutu'a ayi yaushe auren kwana nawa ne wata nawa ne shi ya za a yi mana auren mutu'a kenan فقال Fa الله صلى الله عليه وسلم shi suka ce manzo Allah ka ce mu aurar da su mu aure su gashi sun kafa doka sun ce sai ba za su yi ba sai dai a kafa musu a sa musu lokaci shine hmm, annikahu ila ajalin shine mut'a kenan sai manzo Allah ce if'alu ku je ku ku yadda ya zama an halatta kenan ko ba halatta ba ya zama halar kenan ko ba halatta ba bil lisanin rasulullahi sallallahu alaihi wasallam shi wanda ke bada labari sai ce fa kharajtu ana wa ibn ammi li sai muka fitani ni da wani dan baffara ma'ahu burdun wa ma'i burdun yana tafi da abin nan din bargonsa ni ma ina tafi da bargona wa burduhu ajwadu min burdi bargonsa ya fi nawa kyau wa ana ashabbu minhu ni kuma na fi shi kuruciya sai muka ga matan muna santa gashi da bargo mai kyau amma ni kuma gani ba ni a <laughs> ni barguna ba shi da kyau amma ina da kuruciya shi ka san mace mai ba abinda mace ke so sai me fa'ataina al'amra'atin fa'ajabaha shababi wa ajabaha burdu sai muka zo wajen wata mace rai takara kenan sai ta ga sai in kuruciya na ya burge ta tana son kuruciya tana son yaro gashi kuma barguna ba shi da ya tsufa shi kuma mai bargo mai kyau shi kuma ya tsufa gashi da bargo mai kyau gashi kuma faqalat sai ta ce burdun ka burdin wa kana al-ajalu bayni wa bainaha ashran sai ya aure ta lokacin da aka sa kwana goma kenan ya aure ta akan mutu a kwana goma fa bitu inda ha tilka laila wannan dare yace sai kwana a wajenta thumma gadautu sa'annan aka yi sammako da safe fa idza rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qa'imun bayna rukuni wal babi sai ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana tsakanin rukuni da babi ka'aba kenan fa qala sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ya ayyuhan nas inni qad kuntu azintu lakum fil istimta'i minan nisa'i ni tabbas na ba ku izini ku je ku yi auren mutu'a ala ku shaurara wa inna allaha qad harrama zalika ila yawmil qiyama Allah ya haramta haka har zuwa tashin alkiyama faman kana indahu minhunna shay'un falyukhalli sabilaha wanda ya riga ya kulla ya je warware wala ta'khudhu mimma ataytumuhunna shay'a duk wanda ya ba mace wani abu akan wannan aure mutu kada ya karbi komai ya barta ta tafiyarta yadda al'amarin ya kasance kenan ko qala akhbarana muhammad bin yusuf قال حدثنا ابن عيينة عن الزهري عن الربيع بن صبرة الجهني عن أبيه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نكاح المتعة عام الفتح شكرا دعك بودي مكة منظر الله يا حنا أور المتعة قال حدثنا محمد قال حدثني ابن ابن عيينة عن الزهري عن الحسن وعبد الله عن أبيهما قال سمعت عليا يقول لابن عباس na ji sayyidina aliyu Allah ya kara masa da yana fada ma abdullahi dan abbas radiyallahu anhu inna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam naha anil mut'a yace manzon Allah ya hana mut'a mut'atun nisa'i mut'atun nisa'i ya hana auren mut'a wa alluhu min humri al ahliya ama khaybara ya kuma hana cin naman jaki na gida shekarar khaybar babun fi kahil muhrimi babin da ya zo na bayanin auren mutum yana cikin ihrami ko ya yi haraman umra ko hajji ala akbar na usman ibn muhammadin ala haddasa na an ibn musa an ibn an abana usman an usmana an nabi sallallahu alaihi wasallam qala al muhrimu mubtada la yankihu wala yunkahu ba haka ya faɗa ba al-muhrimu muhrimi wanda ya dau harman hajji ko umara la yankihu ba zai ɗaura aure ba ba zai aure ba wala yunkahu ba za a aure mashi wani ba babu wani babu kam kanat muhuru azwajin nabi sallallahu alaihi wasallam wa banatihi auren da manzon Allah yayi da ƴaƴansa mata da ya auren mm, sadakin su ya kai nawa قال أخبرنا نعيم بن حماد قال حدثنا عبد العزيز هو ابن محمد عن يزيد بن عبد الله عن محمد بن إبراهيم عن أبي سلمة قال أن كربونا أبو سلمة الله كرم سديتي سألت عائشة كم كان صداق أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم صداقي ما تم منذ الله صلى الله عليه وسلم نو منذ الله كبيع qalat sai ta ce kana sadaquhu li azwajihi isnatai ashrata uqiya wa nashshan uqiya goma sha biyu da rabi uqiya ɗaya na dinari nawa ne wal uqiyatu arba'una dirhaman to she ka yi lissafi dirhami arba'in so goma sha biyu nawa kenan zai baka eh ɗari hudu da tamanin da rabi dirhami kenan zai kama nawa naira wa qalat atadri man nashu tace ko ka san meye nashu qala qultu la nace a qalat nisfu uqiya wa hadha sadaqu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam li azwajihi ci sadakin da manzon Allah ke bayarwa kenan matansa isnatai asharata uqiya ko ukiya goma sha biyu kowane ukiya ɗaya dirhami arba'in ne to sai ka ce arba'in so goma sha biyu nawa dari hudu da tamanin da rabi dari biyar kenan ko to shi ne zai kama naira nawa yanzu azurfa kenan ya kai dubu nawa ya kai dubu ɗari shida ya kai dubu ɗari shida da me a kan mai eh shi ne zai ba da naira dubu ɗari shida to ji ko? eh ina mana komai da komai sadaki kenan kawai sadaki mana ai duk wannan hayaniya da ake yi ana yi ne kan al'ada ko kan jahilci ko kan menene da menene annaba na manzannai su ne suka fi kowa sanin mace annabi musa sadakin nawa ya biya kafin ya auri yar shu'aib inni uridu an unki haka ihdabna tayya ni. ala an tajurani fa in atmamta ashran fa min indika za ka zo ka yi min kiwo me zai zo ya mishi aiki kiwo da safe ka je ka yi kiwo da yamma ka dawo mai kiwo da safe ya je da yamma ya dawo kullum nawa ne albashin shi dubu talatin a mafi karancin albashi dubu talatin kenan ko dubu talatin su shekara takwas me ah. nawa kenan wajen miliyan ya kusa ya kai tsora kiris ya cika miliyan uku sadakin da annabi musa ya bayar kenan nan ya aure kuma ma kafin ya aure ya'yan ba shi ne taimaka musu ya shayar musu ba yadda ta ce ya abata istajirhu a dauke shi gona goye mai ya zauna da kira shayar a'a kiwo kiyo kuma ka fita da safe sai da yamma za ka dawo sai da haka shekara takwas shi ne haka kiyasta a kan kwafi karancin albashi dubu talatin shi ne zai kama miliyan biyu da dubu dari takwas da wani abu saura ka ɗaya kai miliyan uku albashin da na biyu sadakin da na biyu musa ya bayar ke eh abin da ya bayar ke قال أخبرنا عمرو بن عون قال أنبأنا هشيم عن منصور عن منصور بن زازان عن ابن سيرين عن أبي الأجفاء السلمي قال سمعت عمر بن الخطاب يخطب ناجي سيدنا عمر ينا خطبة فحمد الله وأثنى عليه ثم قال ناجي سيدنا عمر ينا خطبة سيدي ألا لا تقالوا في صدق النساء kada ku tsananta a cikin sadakin mata ku bayar ku da kuɗi da yawa fa innaha law na makarumatan fi duniya da a ce ba da sadaki da yawa wani abu ne da ke da daraja a duniya au takwan inda Allah ko wani tsoron Allah ne kana aulakum biha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yace ada manzo Allah fi kowa dacewa da wannan ma astakam ra'atan min nisa'ihi wala usdiqat imra'atun min banatihi na focus ashira ta ukiya da sadakin da zai bayar da wanda zai karba na 'ya'yansa e, ma'ana ukiya nawa kenan goma sha biyu kowace ukiya dirhami arba'in ala wa inna kuma rayu gali bi sadakin imra'atihi ya ɗayan ku zai ba da sadaki mai yawa a takura masa hatta ya bukala hafi nafsihi adawatun har sai kaga kuma yana jin yana jin zafin ma yayi wahala yayi wahala yayi wahala in ta zo kullu sai ga yana kyaranta ba su jin dadin ta hatta ya kula kulliftu laki ilkal qirba yace an wahal da ni ilkal qirba shine qirba salakan da ake sharu da masu abin da ke wahala wajen su lebo ruwa da kiwo da sha da masu da san abin nan yace an wahal da ni kafin a bani ki au arkal qirba duk ma'anar su da yace na sha wahala tukunna aure ki an fahimta to wannan maganar na Umar me yake nunawa manzo Allah ya bada wukiya ya bada wukiya nawa goma sha biyu eh goma sha biyu da rabi ya karban ma ƴaƴansa goma sha biyu da rabi to abin da ya tsaya idan wajen nan ba za a ce mishi yayi yawa ba fa an fahimta babu ma ya juzu an ya kuna maharan babin da ya zo na bayanin menene ya halatta ya zamo sadaki قال حدثنا عمرو بن عون قال أنبأنا حماد بن زيد عن أم حاز عن أبي حازم عن سهل بن سعد قال أتت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت وتمشت تزوج من الله صلى الله عليه وسلم سيتشي إني وهبت نفس إنها وهبت نفسها لله ولرسوله تزوج تشي يا من الله نا دوكي كينا نا با الله لمنزنسا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء منزو الله صلى الله عليه وسلم يجي مالي في النساء من yanzu ba ni da bukatan mace wa'anda kenan sun isa kenan in yanzu ne sun cika hudu ko fa qala rajulun zawwijniha sai wani ce ya manzo Allah ka auren min da ita fa qala a'tiha thawban sai ce ba ta tufa ba ta tufar da kake da ita fa qala la ajidu ce ba ni da riga ba ni da riga mai kyau da zai sa a bata qala atiha walau khataman min hadidin ka bata ko zobe ne na bakin karfe qala fa'atallam ay atazara ce babu fa qala ma ma aka min alqur'ani me kake da shi na alqur'ani ka haddace me kake da shi Kala kaza wa kaza eh na haddace sura kaza ina iya karanta sura kaza na ina da kaza kaza qala faqad zawwajtukaha ala ma ma aka min alqur'ani na auren maka da ita akan abin da kake da shi na alkur'ani akan wannan maganar aure ya kullu ko bai kullu ba ga gani haka zaka ce muna nema an auren masa yace na karban masa aure ya kullu daga nan ma in an tashi aure ya dauro na auren masa ba ka bane ba eh Ah, amma na buga maganganu aka yi da yawa aka yi babin fi khutbatin nikahi babin da ya zo ya ake khutbatin nikahi za a daura aure ko duk abinda za a yi khutba wace khutba ake yi kala haddasa na abulwalid wa hajjajun kala haddasa na shuba kala an ba na abu ishaq kala samintu abu ba'u bai da ta yi haddisu an abdullahi kala ce allamana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam khutbatal haja manzo Allah ya karantar da mu ya sanar da mu ya koya mana khutbatal haja alhamdulillahi aw innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udhu billahi min shururi anfusina nan sai tsaya sai ce man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah ashhadu an la ilaha illa allah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu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 قال أخبرنا أبو عاصم عن عبد الحميد بن جعفر عن يزيد بن أبي حبيب عن مرصد بن عبد الله عن عقبة بن عامر مرصد أو مرصد ها؟ ها؟ عن مرصد بن عبد الله عن عقبة بن عامر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يجي الله صلى الله عليه وسلم إن أحق الشروط أن توفوا بها mastahlaltum bihi min yace shar'in da yafi cancanta a cika shi alkawarin da aka yi shine shar'in da aka yi aka halatta farjinta aka ta da aka aure ta amma ta shar'i kaza aka karba to lalle a cika mata wannan shar'i babun fil walima babin da yazo nayin walima qala akhbarana abu nu'mani قال حدثنا حماد بن زيد عن ثابت عن انس ان النبي صلى الله عليه وسلم راى على عبد الرحمن بن عوف manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ga Abdurrahman da Auf baki ya baya rufewa she murmushi ga alaman turare tare da shi fa qala ma li hadhihi sufra yace ya naga turare a jikinka ya naga magi baya rufuwa baya rufuwa qala tazawwajtu imra'atan ala wazni nawatin min zahabin yace na auri wata mace in na ba ta zinariya gwargwadon kwayan dabino qala barakallahu aulim walau bishatin Allah ya maka albarka ka yi walima ko da akuya ce babu ma ja a fi ijabatul walima babin da ya zuna in an gayyaci mutum zuwa walima in ba ya san cewa akwai wani abin makaruhi bane abin da bai dace ba bane to ana son ya halarci wannan wajen halartar wajen daban cin abincin kuma daban Kala Akhbarana عبد الله بن سعيد قال حدثنا عقبة بن خالد عن an الله an نافع عن ابن عمر قال قال iza du'iya ahadukum ila walimatin falyujib ya amsa amru ijabin ne ko amru irshadin amru irshadin قال ابو محمد ينبغي ان يجاغ ينبغي ان يجيب وليس الاكل عليه بواجب يا كما يتفي اما ba بالله ne ci abincin ban baya su باب في العدل بين النساء باب ne zo na yin adalci tsakanin mata ana kana da mace biyu ko uku ko hudu to ana son ka yi adalci tsakaninsu adalci din nan shi ne zai haifa maka jin daɗi tsakaninsu shi ne zai haifa ma jin daɗin ka gare su kowace sai kana son ka more ta ne ka ji daɗi shi ne yana cikin gorin da Allah ya yi ma dan adam wa min ati an halakun min azwajan min anfusikum ina mana min anfusikum ai mithlukum min jinsin rijali mace an halicce ta ne da jinsin namiji saboda me saboda ka ji daɗi da ita da an halicce ta ne aljana aka ce ku zauna tare da an halicce ta ne da wani kamannu kaman zaki ko a ce ku zauna tare sai aka halicce yadda kake haka take shi san min anfusikum kenan ko daga kai da ita duk ɗaya ne kai ɗaya kana da kai tana da kai kana da idanu tana da idanu hanci baki wuya a zo kan kirji to daga an zo kan kirji kuma an an samu bambanci kenan a tafiya ta ba haka bane ba to saboda dama bambanci da ya zo kan kirjin dan kai jin dadin ka ne to shi sa dole sai ka yi adalci tsakanin su sannan ka samu abin da kake so kai ma ko ala حدثنا abul walidi ala حدثنا حمام an qatada anin nadri ابن أنس an bashir بن نهيك Ana abi huraira annabi sallallahu alaihi wasallam qala man kanat lahum ra'atani duk wanda ke da mata biyu famala ila ihdahuma sai karkata zuwa wajen daya ja'a yawmal qiyamati wa shiqquhu ma'ilun zai zo ranar tashin alkiyama alamarsa za a gan shi yana tafiya karkace babin fil qismati bainan nisa'i babin da ya zo na rabon kwana tsakanin mata kana da mata biyu ko uku hudu kowa da lokacin ta kenan ko قال أخبرنا عمرو بن عاصم قال حدثنا حماد بن سلمة عن أيوب عن أبي قلابة عن عبد الله بن يزيد الخاتمي عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم فيعدل منذ الله ينا رب ينا رب سي عدلت don manzo Allah ce wai haka faman ya adilu idza lam a'dil ba haka ya fada ba bayan ya yi adalci ya rabu adalci saman sa'an nan sai ce Allahumma haza qasmi fi ma amliku ya Allah madaukakin sarki rabo na kenan da nayi yanda na raba kenan gwargwadon abin da nake iyawa fala talumni fi ma tamliku wala amliku Allah kada ka zarge ni a cikin abin da kake mallaka ni ba na mallaka shi zuciya tana da karkata ko ƴaƴa biyu ne ka haife su tagwaye ne an biyu aka haife su rana ɗaya zaka ga ka fi karkata zuwa wajen ɗaya ko wannan ko wanda ko wata haka zuciyar dan adam take shi yasa ake cewa ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala ba wanda ke mallakar zuciyar dan adam sai Allah ne ya halicce shi yasa ba yadda za a yi a ce kana so su su duka 100 bisa 100 wannan ba a dora maka wannan nauyin ba abinda aka dora maka shine sawa'an kana so su 100 bisa 100 ko 50 bisa 100 kai adalci kowa ka bata hakkinta an fahimta babu arrajulu ya kuna inda hu mutum yana da mata kuma yana so ya tafiya ya za za'a yi ƙala na ismailu ƙala haddasa na ibn mubarak an yunus ibn yazid an Zuhri, an Zuhri, an urwa an aisha ta ƙalat na aisha allah ya da ta ce كان رسول الله صلى manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance in zai yi tafiya aqra'a baina nisa'ihi sai ya qur'a tsakanin matansa fa ayyatuhunna kharaja tahmuha kharaja biha ma'ahu da ita za a yi tafiya da ita za a yi tafiya <laughs> eh ah, ba ba <laughs> ba yaudara kuke yi ba yanzu duk wanda zai mata ba su san abin da ake ciki ba a bayyana musu su sani ko in zai muku ƙuri'a da da ke da wacce da wacce da wacce wacce yake so ya tafi da ita shi zana sunanta ita kadai su hudu an ɗauko an bude sunanwa? a bar wannan a ɗauko wannan a bude sunanwa? Su so hudu ya ce a ita ke nazari eh ba ku san da wannan ba ku sani a babul iqamati inda sayibi wal bikri idza bana bihima babin da yazo na mutum yayi aure in budurwa ce ya aura ko zaura, ran da ta tare akwai ka'ida ta shari'a kwana nawa zai wajen zaura? kwana nawa zai wajen budurwa kafin a sake raba raba kwana قال أخبرنا يا ألا قال حدثنا محمد بن إسحاق عن أيوب عن أبي قلابة عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للبكر صبء وللسيب ثلاث يا auri دروا زي زونا زي زونا wajenta كوانا بكوي سانا أقوم koma كوانا kwana in كوانا zaura قال أخبرنا عبد الله بن محمد بن أبي شيبة قال حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان عن محمد بن أبي بكر عن عبد الملك بن أبي بكر ابن عبد الرحمن ابن الحارث ابن هشام عن أبيه عن أم سلمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوج أم سلمة منظور الله صلى الله عليه وسلم يا أور أم سلمة أقام عندها ثلاثا سيزونا إكوانا وجنت كوانا أكو وقال ليكي كوانا أكو سيتي إنه ليس بك على أهلك هوان ba wai wani akanci bane ko kaskanci ko wani abu ne a'a ba komai bane haka ka'idar take amma fa in shi iki sabba'atu laki in kina so na ci gaba da kwana bakwai amma kuma na jefa sai na yi kowa bakwai bakwai tukun sawa da ki dawo miki wa in sabba'atu laki sabba'atu laki sabba'atu li nisa'i li sa'iri nisa'i to sai ki zabi abin da kika zaba kenan eh Mm-hmm. hakkinta ba ko hakkin sauran a sai ta ce hakkin kwananta ita ta bayar ta bayar in girkin kwana biyu ne sai ta da kwana biyu kenan ko kwana ɗaya ko eh za ta iya mace za ta yi ba mijin da bayarwa ko ki ba mijin shi ya zabi wanda yake so ya kira ko ki ce kin baiwa wacce iya mana ya zama hakkin ta ke lokaci ya cika اللهم اهدنا من هديت وعافنا من عافيت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 对吧？